الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك درسي لمك نكرشي muna magana akan ma'auni ingatacce ga ibada wacce take mafificiya mana wani ma'auni ne wanda da shi za a auna ibada a ce ita ce tafi shauran ibadu ko kuma ita ce ibada mafificiya malam ya kawo ma'aune a gurin mutane daban-daban inda ya ce mutane sun kasu kashe gida hudu dangane da ma'aunansu na ibada mafificiya akwai wanda su a gurinsu mafificin ibadu ita ce ibada da ta wahala wanda za a sai an sha wuya an ji jiki a cikinta to ita ce suke ganin ibada mafificiya kamar wanda wani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam iya <clears throat> alkawarin zai azumi kuma zai je tsaya tsakiyar rana ko ba zai shiga inuwa ba shi domin yana ganin wai wannan wahalar ita ce za ta zama ta sa ibadarsa ta zama fificiya kashi na biyu su ne wanda suke ganin mafificiyar ibada kawai mutum ya bar duniya ya karanta duniya ya zama mai gudun duniya ya zama ya bar duniya da jin daɗin duniya ya koma gefe ɗaya yana halwa to suna ganin su a gurinsu wannan shi ta ce mafificiyar ibada to su ma masu wannan ra'ayi suka kashi gida biyu akwai wanda suke ganin e wannan shi shine mafifici akwai wanda suke ganin kuma cewa a zuciya ta dukufa ga Allah ta tara himmata ga Allah ta da komai ga zuwa soyayyarsa da mai da ainihin inaba shine mai da komai zuwa gare shi da dogaro zuwa gare shi suna ganin wannan ita ce mafificiyar ibada kashi na uku suna wanda suke ganin mafificiyar ibada ibadar da za ka amfanar da wani zama taimakon waɗansu kake kamar talakawa da mabukata na'am suna ganin wannan ita ce maficiyar ibada wanda ta tsallake kanka ta tafi zuwa wasu wanda suka dogara da wasu hadisai kamar su cewa Allah ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisi kudusi cewa Allah yana cewa halittu baki ɗaya iyalin Allah ne mafi mafi soyuwarsu ga Allah wanda ya fi amfanar iyalin Allah hakanan suka dogara cewa Allah ya shirya da mutum ɗaya da kai to ya fi maka tarin jajayen raƙuma wanda shi ne dukiyar larabawa a wancan lokaci wannan yana da cikin madogararsu cewa mafi ce ibada wanda za ka amfanar da wani ba ta tsaya iya kanka ba to su kashi na hudu wanda malam ya tsawaita magana a kansu wanda su ne za mu magana a yau kashi na hudu wanda suke da ma'auni na fificiyar ibada su ne suke cewa inna afdal al'ibadati al'amalu alamar zatin rabbi mafificiyar ibada yin aiki don samun yardar ubangiji fi kulli waktin a kowane lokaci <clears throat> bima huwa muqtada zalika alwaqti wa wazifatihi da abin da ya dace da wannan lokacin samun yarda Allah a kowane lokaci da yin abin da ya dace da wannan lokacin suna ganin wannan ita ce mafificiyar ibada su ne suka ce fa ibada ta fi waqtil jihadi aljihad jihad mafificiyar ibada lokacin da ake bukatar jihadi yin jihadi din wayan in ala ila tarkil awrad ko da yin jihadin nan zai sa mutum ya bar wasu wuridai da yake yi min salatin laili kamar sallar dare wasu yamin nahari da azumin rana bal wa min tarki itmami salatin fardi ko da zai bayi zuwa ya bar cika sallar farilla kamar yadda yake faruwa a fagen ɗaukaka addinin Allah ana yin sallah ne wacce take ba cikakkiya ba saboda ana halin tsoro ko suna ganin wannan tunda a lokacin shi ake bukata ita ce mafificiyar ibada suna ganin wal afdalu fi waqti hudurin dhaifi mathalan al qiyam bi haqqihi abin da yake mafifici lokacin da bako ya zo ma ka tsaya da haƙƙin baƙon ka shagala da shi ko da zai sa ka bar wasu wuridai naka na mustahabi misali wata nafila da ka sawa ya zama baka sami ba ko wani zikiri da ka ba baka sami ba to ka tsaya ka ba da haƙƙin bakon a wannan lokaci suna ganin shine mafificin ibada suna ganin mafificin mafifici a lokacin sahur shine ƙarshen dare shagala da sallah da karatun alkur'ani da addu'a da zikiri da istighfari saboda a wannan lokacin shine abin da ya fi dacewa misali abin da yake mafifici lokacin neman shiryawa wani ɗalibi misali kai malami ne wani ɗalibi ya zo yana son ka nemi shiryar da shi ko wani mai fatawa ya zo yana neman fatawarka to ka shagala da shi a wannan lokacin to shine mafificiyar ibada ko da zai sa ka bar wasu na falfali naka da wani zikiri naka da ka saba yi a wannan lokacin naka ka fuskanta wajen koyar da shi da shagala da shi wal afdal fi awqatil adhan suna ganin mafifici lokacin kiran sallah tarku ma huwa fihi min wurdihi ya bar abin da yake na wani wurdi ko da karatun qur'ani yake yi to in aka ce an yi kiran sallah to ya bar wannan ya zo ya shagala da amsa mai kiran sallah shine wal shagala bi ijabatil mu'adhdhin shagala da amsa mai kiran sallah wannan shine fi dacewa haka na mafifici a lokacin salloli guda biyar yin ƙoƙari a ga cewa an yi wannan sallolin guda biyar mutum ya bar duk wani abu da yake ya yi nan sallolin a lokacinsu da yin ta ala akmalul wuji ya zama mutum ya cika sallah yadda ya kamata wani ba da ya da gaggawa zuwa sallah fi awwalil waqti a farkon lokaci wal khuruj ila jami mutum ya fita zuwa masallaci ya bar wani zikiri da wani wuridi da wani abu da yake a gida na ibada ya je halarci sallar jami'i wa'in ba ba'uda ko da masallacin yana da nisa to suna ganin kana afdal wannan shi yafi a daidai wannan lokacin saboda a wannan lokacin abin ne abin da ake bukata wal afdal fi awqati darurati al muhtaj ila al musa'adati bil jahi aw al badani aw al mal abin da yake mafifici lokacin laruran mabukaci zuwa neman taimakonka ta hanyar alfarmarka ko jikinka ko dukiyarka to shagala da taimakonsa wai gasa tilafatihi da kaudan masa da kautar masa da damuwarsa wa isari zalika ala auradika ka fifita wannan akan wasu wurdanka wa khalwatika da halwar da kake yi misali mutum ya shagala da wani wuridi ko karatun qur'ani ko zikiri sai ga wani ma'abucin bukata ya zo mai tsananciyar bukata to suna ganin ya bar wannan duk abin da yake ya je ya samo da wannan bukatarsa to ita ce mafificiyar ibada a daidai wannan lokacin wal afdalu fi waqti qira'ati alqur'ani abu da ke mafifici lokacin karatun alqur'ani shine jam'ul qalbi tara zuciya wal himmati da tadabburhi da himma a bisa lura da karatun alqur'ani wata tafahumi da tafahumihi da kokarin taka hatta ka anna Allah ta'ala bihi kamar Allah ne yake ma magana kai tsaye wa tajma'u kalbaka ala ka tara zuciyarka a bisa fahimtarsa wa tadabburihi da lura da shi wal azmi ala tanfizi awamirihi ya zama lokacin da kake karatun ƙur'ani Allah ya umarni da wani abu a wata aya to kai a aniya cewa za ka yi wannan umarnin na Allah to wannan shine a'zamu min jam'iyyati qalbi man ja'ahu kitabun min as ya zama yadda za ka tara hankalinka akan wannan karatun alkur'anin ya zama shi ne mafi girwa daga tara zuciyar wanda wani wasiƙa ta zo masa daga sarki eh, kaga zai tara hankali ya karanta wasiƙar ya gane me yake nufi domin ya zartar da umarninsa kada ya saba masa to haka ya kamata kai ma lokacin karatun alkur'ani ka tara hankali ya zama ka fahimci me Allah yake so kai kuma ƙudurin aniyar cewa za ka yi wannan abin da Allah yake so to a wannan lokaci wannan shine mafificiyar ibada wal afdal fi waqt al wuquf bi arafa abu mafi fici lokacin tsayuwa a arafa eh al ijtihadu yin kokari fi tadarrui wajen kankan da kai والدعاء da addu'a wa zikiri da zikiri duna somil mudha'if an zalika bayin azumi a ranar wanda zai rauna nama jiki ya hana ka cikakkiyar tsayuwa arfarawa tare da cewa azumi abu ne mai kyau amma a wannan lokacin ba shi ake so ba abin da ake so shagala da addu'a da kaskan da kai ga Allah tabaraka wata'ala da zikiri ba yin azumi ba naka kai abin da ake so a wannan lokacin shine mafificiyar ibada wal afdal fi ayyami ashir zulhijja mafifici a kwanakin goma na watan zilhijja na farko al iktharu min at ta'abbudi yawaita ibada la siyama at takbir musamman yawan kabarbari wata tahlili da hailala wata tahmidi da hamdala to wannan afdalu min al-jihad ghayr al-muta'in a wannan lokacin shi yafi a tafi ai jihadi wanda bai zama dole ba domin me domin a wannan lokacin abin da ake bukata ke wal afdalu fil ashr al-akhir min ramadan akhir min ramadan a goma din ƙarshe na watan ramadan nuzumul masjidi laziman masallaci fi a cikin a cikin wannan kwanaki wal khalwati da khalwa wal itikafi da yin itikafi duna tasaddi li mukhalaqatin nas wannan lokacin ba su ake kuma ka je kana cuɗanya da mutane lishta galibin da shagala da su ba hatta innahu afdalu min al-iqbali ala a wannan lokaci shagala da ibada a goma ɗin ƙarshe na ramadan ya fi ma ka tsaya koyar da mutane wai ƙira'ihim qur'ani ya fi ka dinga koyar da su al-qur'ani inda kathiri min al-ulama nan ga mafi yawa ga malamai to kaga a wannan lokacin wannan ibada ita ce mafi biciya domin ita ake bukata a daidai wannan lokacin wal afdalu fi waqti nuzulil nawazil wa adhatin nas lak amma bibici lokacin saukar wasu musibu da suka zo ma da kuma cutar da mutane suke suka yi ma a da'u wajibin sabari ka ba da wajibin haƙuri ma khalqatika bihim tare da kaje ka dinga cuɗanya da su dunal harami minhum ba gudu daga mutane ba fa innal mu'mina alladhi yukhalidu nas domin mumini da yake zuwa ya cuɗanya da mutane la bira ala adahum dan yin hakuri cuto da shi da suke yi afdal min alladhi la yukhaliduhum shi yafi wanda baya zuwa ya cuɗanya da mutane wala yuzunahu ballantana su cuce shi to kaga idan wata musiba ta sauko ma ka yi hakuri ka yi juriya ka je kuma ka ci gaba da ma'amala da mutane to a wannan lokaci yin hakuri shine mafificiyar ibada al-afdal fi kulli waqti wa halin wace abu mafifici dai a kowane lokaci da kowane hali ithar mardatillah fifita samun yarda Allah fi zalikal waqti a wannan lokacin wal hali da wannan yanayin wal ishtighal bi wajibi zalikal waqti da kuma shagala da abin da yake wajibi na wannan lokacin ko wazifati da aikinsa wa mubtadahu da abin da ya hukunta to wannan shine ra'ayin kaso na hudu wanda suke ganin kenan kaka ce wata ibada guda ɗaya ita ce mafificiya a ka dubu wani lokaci da yanayi me ake da bukata a wannan lokacin to yin ibada a wannan lokacin irin wacce ta dace kuma da lokacin ita ce mafificiyar ibada ne anan malam ce wa haula'i hum ahlut ta'abbudul mutlaq wanda suke da wannan ra'ayi kuma suke yin hakan su ne ma'abota ibada sakakkiya gamammiya wal asnafu qablahum waɗancan kashi uku da suka gabace su ahlut ta'abbudul muqayyad su ne ma'abuta ibada wacce take da baibayya domin su dan kansu cewa ko aikin da zai amfani waɗansu ko kuma a zubudu kawai mutum ya je ta halwa eh, ko kuma gashi nan dai kashi na uku da aka faɗa to mu ce wannan da suke duban yanayi da lokaci su ne ma'abuta ibada sakakkiya فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه فأنه قد نقص وترك عبادته سواء أن كما سد إبادة دبيبية سنة غنى دستن دينسو يبتلق نوع إبادة ديكي وفارقه يرى بدا نوع إبادة ديكي يرى نفسه فأنه قد نقص yana ganin kansa cewa إبادة وترك toyi كي wata raka ibadatu kai إبادة, ganin kenan fa huwa ya'budu Allah ala wajhin wahid yana bauta Allah yana bauta Allah ne a fuska daya wa sahibu ta'budul mutlaq amma ma abucin ibada sakakkiya laysa lahu gharadun fi ta'abbudin bi'ainihi bashi da manufa bashi da mafita a wata ibada ita kadai yuthiruhu ala gairi wacce yake fifita ta akan wata ibada a bal la yazalu mutanaqqilan bai gushe ba yana mai ciruwa في منازل العبودية أما سوكين إبادة كلما رفعت له منزلة عملا عمل على سيره إليها تسن داك أكوما سون مسعيكوما سوكين إبادة تسي عيكي دن تفيا إزوا ونن إبادة واشتغل بها يشغل دعيتا حتى تلوه له منزلة أخرى هروكما ونما سوكين كما يبين غنش شو عايزو yin sallah a jami'i shine yafi dan haka sai bar komai sai sallah a jami'i in ya gama sallah a jami'i ga sai ga wani ma'abucin bukata ya zo a wannan lokacin biyan bukatar wannan ma'abucin bukatar na gaskiya yana ganin shine yafi to sai ba komai ko da wuridi yake ko da zikiri yake ko da karatun qur'ani yake sai ya biya wannan ma'abucin bukatar bukatarsa to haka yake ciruwa daga wannan ibada zuwa wannan ibada fa da yace wannan shine ɗabi'arsa a cikin tafiya hatta yantahi sai ruwa tafiyarsa ta ƙare fa iza ra'aita ulama in ka ga malamai ra'aita wa sai ka ganshi tare da malamai saboda wannan lokacin yana ganin ya zauna da malamai ya samu fa'idanta daga gare su shine abin da ya fi mafici to a wannan lokaci sai ka ganshi tare da su wa in ra'aita al'ubbad in ka ganshi ah, ka ga masu ibada ra'aitahu ma'ahum sai ganshi tare da masu ibada domin a wannan lokacin yana ganin kuma a zauna a yi ibadar shi ne abin da yake mafifici wai za a ra'aitar mujahidi in kaga masu jihadi hu ma'ahum sai ka ganshi tare da su wai za ra'aitar zakiri in kaga masu zikiri hu ma'ahum sai ka ganshi tare da su wai za musu mutasaddiqin almuhsinin in kaga masu sadaka masu kyautatawa mabukata hu ma'ahum nan ma sai ka ganshi tare da su kenan yana cirwa daga ibada zuwa ibada gwargwadon yanayin da ya samu kansa da kuma yadda ibadar yanayin yadda ake bukatar wannan ibadar a kuma lokacinta saboda bai san ina zai dace wannan ita ce ɗabi'ar magabata sahabbai da tabi'ai naka zaga a wurin jihadi su ne kan gaba a wurin ibada su ne kan gaba a wurin sadaka su ne kan gaba a wurin ah, ainihin kyautatawa al'umma su ne kan gaba a wurin iyali kyautata iyali su ne kan gaba ko ina suna nan saboda me saboda ko ina suna yi wa Allah kyakkyawan zato su dace a wannan gurin kuma ba san awanne za su dace ba na ka ba sa barin wani bangare na ibada su ce ita ce kaɗai ibada sai shi za su yi raguwa ba ruwansu da shi ba za mu al-abdul mutlaq ita wannan shine bawa wanda yake gamamme wato sakakke alladhi la tamlikuhu rusum wa la tuqayyiduhu alquyud wanda wasu zane ba ta mallake shi hakanan da baibaye ba sa daure shi walam yakun amaluhu ala murad nafsihi aikinsa ba dan biyan sa kansa bane amma fihi ladzatuha wa rahatuha ba don jin daɗin kansa ba da hutun kansa ba ne minal ibadati daga ibadu bal huwa ala muradi rabbihi a shi yana tafiya ne da manufar ubangijinsa a nan lokacin me Allah ya fi so a wannan lokaci sai maza yi a wannan lokaci me Allah ya fi so a wancan lokaci sai maza yi a wannan lokaci walau kana rahatu nafsi wa lazzatuha fi siwahu ko da hutun kansa da jin daɗin ta yana wani wannan to a wannan lokacin da ya fifita me jin ya fifita abin da yake yarda Allah ne a cikinsa da abin da Allah ya fi so a wannan lokacin فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين to wanda ya zama yana da wannan fahimta kuma yake aiki da ita shine wanda ya tabbatar da ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alqa'im bihima wanda ya tsaya da haƙƙin waɗannan bauta iri biyu ta iyyaka na'budu kai kaɗai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimakonka wanda yake da wannan fahimta to lalle ya tsaya da haƙƙinsa sidkan da gaskiya malbasuhu ma tahayya'u wa ma'akaluhu ma ma wa ma'akaluhu ma tufarsa ma abin da ya sauƙaƙa wa ma'akaluhu abincinsa ma abin da ya samu واشتغاله بما bi waqtihi da gwargwadon lokacin ne wa majlisu haisu intaha bihil makan gurin zamansa inda wuri ya tike da shi ko waje da khaliyan ya samu ba kowa to sai tsaya nan kamar yadda yake ɗabiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a sira kana yajlisu haisu yantahi bihil majlis manzon Allah yana zama ne inda majlisi ya tike masa la tamliku isharatun wata ishara ba ta mallakarsa wala ya ta'abbadu qaidun wani da baibayi ba shi yake sa shi ibada ba wala yastawi alayhi rasmun wata alama ba ita ce take rinjaye a kansa ba hurrun mujarradun da'irun ma'al haisu dara shi shi mai yanci ne mujarradun wanda ya kadaita gabanin dabaibaye kansa da wani wata ibada ita kadai da'irun ma'al mai kewaya tare da al'amari haisu dara inda da al'amari ya kewaya da shi yadinu bi dinul amiri yana addini ne da addinin mai umarni shine Allah an na tawajjahat raka'ibuhu duk inda ayarinsa ta fuskanta wa ya ma'ahu duk inda ya juyar da shi haisu istaqallat madaribuhu inda tafiye-tafiyensa ta sakandamta da shi ya anasu bihi kullu muhiqqin duk wani mai cancanta yana ɗebe kewa da shi wa yastawhishu minhu kullu mubtilin duk wani mai barna kuma yana jin tsoronsa domin ba zai yadda da tafiya da shi kalgaisu haithu na fa'a ya zama kamar ruwan sama ne duk inda ruwan sama ya sauka sai ya amfani wa kan nakhlati ya zama kamar bishiya la yasqutu waraqaha ganyen ta baya haɗuwa ƙasa banza wa kulluha manfa'atu dukkanin ta ita mai amfani ce hatta shauka har ƙaya ta ma mai amfani ce to haka yake naka kenan shi duk inda amfani yake wanda za a sami yarda Allah to shi ma yake wa mawdi'ul ghilzati minhu 'ala al-mukhalifin li amrillah shi wurin bakantawa ne gare shi ga wanda suke masu saba umarnin Allah wal ghadab shi mahallin fushi ne idan tuhikat maharimullah in an keta alfarma Allah to sai i fushi wa huwa lillah shi na Allah ne wa billah yana yin abu dan Allah ne wa ma Allah kuma yana nan tare da Allah wanda ya zama da wanda ya zama da waccan ɗabi'a har sahiballaha bila khalqin ya abuci Allah ba tare da halitta ba wai ba sai mutane suna nan yake nuna shi na Allah bane a shi kadai yana tare da Allah wa sahiban nasa bila nafsin yana ainihin abotar mutane ba tare da wani numfashi ba yana ba wani rai ba bal idza kana ma'a Allah adala al-khalaiq 'anil bayni azalal khala'iq anil bayni in yana tare da Allah sai kawai da halitta tsakaninsa da Allah kawai kai shi da Allah ne kai tsaye wa ta khalla anu sai zama ya bar mutane kuma domin Allah yake duba kawai ba ruwansa da wasu kuma wai za ka na ma khalqihi in yana zama tare da halitta Allah azala nafsuhu min alwasd sai zare kansa daga tsakiya wa ta khalla anha sai wuhunta daga gareta. fawahan lahu lahu yana mai furta magana lahu ga Allah subhanahu wataala ba a gharabahu bainan nas irin wannan mutane mamakin bakuncin su a tsakanin mutane sai kaga ana ganin wa'annan wasu mutane ne daban amma ashadda wahshatihi minhum mamakin ɗimuwarsa daga mutane shi ma sai ya dinga ganin mutane wasu iri su ma suna ganin sa wasu iri wa ma azama unsahu billah mamakin ɗebe ɗebe Hassansa da Allah wa hau bihe mamakin farin cikinsa da Allah wa tumaninatahu wa sukunahu ilai mamakin nutsuwarsa da shirinsa izuwa ga Allah wannan shi ne wanda ya sifaci da waccan sifa wallahu musta'an ga Allah Allah shine abin neman taimako wa alaihi tukulan kuma dogaro ya tabbata alaihi ga Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan su ne mutane kashe hudu wanda suka suke kallon wace ibada ce mafificiya bayan malam ya kawo ya gaya mana wace jama'a ce mafificiya wacce take da kyakkyawa fahimta ita ce ta ƙarshe wanda take yin abu a lokacin da ya dace da kuma gwargwadon yanayin wannan lokacin kuma tana tare da Allah ba ta kallon halitta in za ta yi abinta ta ɗauke duk wanda yake tsakaninta da Allah kawai ta Allah take duba a cikin al'amuranta waɗannan su ne wanda suka fahimci iyaka na abu wa iyaka na sta'i sai babi na gaba inda ce hermanul jabari min halawati al'ibada haramtawa mai bin aƙidar jabariya daga zaƙin ibada wanda yake wato yana da aƙida ta jabariya to an haramta masa samun zaƙin ibada to za mu ga suwane ne aka haramta wa zaƙin ibada ice sun malin nasi fi man ibada ibadati wa hawa wa ha ɗurukun arba'a sannan mutane dangane da amfanin ibada da hikimarta da manufarta sun suma hanyoyi guda hudu ne wa fi zalika arba'atu asnaf kuma dangi hudu ne suma a cikin wannan yadda suke amfana da ibada ko suke ɗanɗana zaƙin ibada A asimful awwal kashi na farko aljabariya su ne jabariya allazina yarudduna al'amra ila mahdil mashi'a wanda suke mai da al'amari zuwa tsantsar mashi'a wa sarfal irada da juyar da nufi haula hum alƙiyamu biha laisa illa al mujarrad amri a gurin waɗannan wai tsayuwa da ibada ba wani abu ne kawai dai Allah ya umarni a yi ba dan wai ainihin kana neman wani lada ba ha kawai dai Allah ya ce a yi a yi suna ɗaukar ibada wani ɗora aiki ne to an a yi dai a sauke kawai ba dan wani samun lada ba min gairi an ta kuna sababan li ba tare da ibada ta zama sababi ce na arziki ba fi ma'ashin a nan duniya wala ma'adin ko gobe lahira wala sababan ba tare da ibada ta zama sababi ce lina jatin ta tsira ba wa inda mal qiyamu biha suna ganin tsayuwa da ibada li mujarradil amri kawai dai umarni ne an yi ma kayi wa madal mashi'ati kuma wai mashi'a ce nufi ne an nufe ka kayi shikenan amma ba me babu wani sa rai na wani samun lada ko wani abu makamancin wani wa haula ila yajiduna halawatal ibada wala ladzataha waɗannan ba za su samu zaƙin ibada ba za su ji daɗin ibada wala ya tana amuna biya ba za su ni'imta da ibada ba wala ya sati salatu ƙurrata a ainihin eh, sallah ba idanuwa ba ce a su wala ya sati awamiru surura ƙulubihim umarni a su ba farin cikinsu ba ce wa ghiza a arwahim ba wai ba abincin rawukansu bace ce wa ba kuma abincin raya rayuwarsu ba ce wani haza saboda aka yi samuna suke kiran ibada takali wai ɗora aiki ne kawai an ɗora ma kayi shi ke ai kulli fubiya wai an ɗora mutum da yi a gani ko su abin da suka ɗau ibada ke ba mutum so da kankan da kai da neman yarda ta Allah a gurinsu a ɗora aiki ne an yi ma kayi kamar yadda mafi yawan dokoki na hukumomi suke an kayi dai kawai nan an ce ka yi amma ba don ka yadda da wannan dokar ko kana son ta ba ko kana mai kankan da kai gare ta kamar yadda su sa belt misali da yawa wasu haka suna sawa ne dai kawai don dai kan dame na an ce dai a sa kada kuma ba sa ba a kama su amma ba yadda ba gamsuwa ba neman wani abin nan ba nuna so a ciki to su ma haka suka ɗau ibada ولو مدع لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمر به تكلفا da a ce wani zai da'awa cewa yana da'awar son wani sarki daga sarakuna ko waninsa amma sai yake cewa duk abin da wai aka umarce shi wai ai dora aiki ne wannan dora masa ne aka kenan ba dan yana so ba ba kuma kankan da kai da biyayya ga wannan sarkin ba wa qala yace inni innama af'aluhu bi kulfatin ko ina yin sa ne dai dole ولم يعده muhibban محبا له لم يعده أحد محبا to kaga wannan ba wanda zai dauka cewa mai son wannan sarkin domin yana ganin umarnin sarkin wai dora wahala ne kawai to su ma haka suka dau ibada wai dora wani wahala ne kawai wani hada an kara haulai au kathirun minhum mahabbatal abdi li rabbi saboda haka da yawa waɗannan masu wannan ra'ayi suke musun cewa wai bawa yana son ubangijinsa wai ba so ne yake sa shi ibada wa suka ce inda ma yuhibbu thawabahu yana ne yana son ladansa ne wa ma ya khaluquhu lahu min an-na'im alladhi yatamatta'u bihi da kuma wai abinda ya halatta masa na daga ni'ima wanda zai ji daɗi da ita la annahu yuhibbu zatahu amma ba dan wai yana son Allah wa ja'alul mahabbata li makhluqihi dunahu sai suka sanya soyayya ga abinda Allah ya halitta amma ba Allah wa haqiqatul ubudiyyati gashi kuma haƙiƙanin ibada idan mun duba hiya kamalul mahabba ita ce so to fa an karo haqiqatul ubudiyyati su kuma sai suka musu haƙiƙanin ibada wa lubbiha da ɓargonta wa haqiqatul ilahiyyati suka yi musu haƙiƙanin bauta ga Allah kaunuha kaunuhu ma'aluhan cewa shi abin yi wa bauta ne mahbuban abun so ne bigayatul hubbi matukar so almakaruni bi gayatu sanda aka cakuɗa shi da matukar ƙanƙan da kai wal khudu'i da sunfiya wal ijlali da ainihin girmamawa wata azimi da girmamawa fa an karu kaunahu mahbuban sai suke musu wai Allah ba abun so bane suna musu cewa Allah san sa ake kawai dai dan dai ana neman wani abu a wani sa ne ake masa mutum wa zalika inkarul ihdati to irin wannan ra'ayi musun bauta ne ga Allah wa shaykhu ulai shugaban waɗannan masu ra'ayi huwa al-ja'd min dirham shine ja'd din dirham alladhi dhaha bi Khalid bin Abdullah al-Qasri wanda wani daga cikin sarakuna wato Khalid bin Abdullah al-Qasri yayi ainihin layya da shi fi yawmin adha a ranar babbar sallah wa qala yace innahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima dalilin da yasa ya layya da shi yace domin ya cewa ya Allah bai yi magana da annabi Musa ba walam yattakhiz Ibrahim Khalila kuma Allah bai riki annabi Ibrahim khalili ba sanan ga wancan ra'ayin da muka faɗa shine shugaban zuwa da wannan ra'ayin kuma da yaɗa shi a cikin al'umma saboda haka idan abin da ya dace kawai ya hukuncin yana ta hanyar yanka shi wanda ma kana inkaruhu li kaunihi ta'ala mahbuban muhibban eh, ya yi musun cewa Allah ya kasancewa Allah abun so wanda yake kuma shi ma mai so ga bayansa gane ko lam yunkir Hajata ibrahim alaihi amma bai musu bukatuwar annabi ibrahim ibrahim zuwa gare shi ba altihiyal khullatu ita ce wanda badadantaka inda jami'a nan ga jami'a Allah ce ta ruku fiya jami'ul khalaiq wanda baki ɗayan halitta sun yi tarayya ainihin a cikinta wa kullum akhillau lillahi indahum suna ganin wai duk ma shauran mutane ai su ma bada Allah ne ba Allah yake manta annabi Ibrahim da baradantaka ba ne. wannan shine ra'ayin shi ainihin Ja'ad bin Dirham wanda ya zo da wannan ra'ayi kuma wancan sarki Khalid bin Abdullahi al-Qasri ya ainihin kashe shi saboda wannan ra'ayi da ya yada a cikin al'umma Da haka waɗannan ba su samu zaƙin ibada ba ko ba su daɗinta ba saboda mai saboda suna ganin wai ibada ana yi ne kan dole ba dan ana yi dan ana son Allah wa ya nuna islamahu wannan kashi na biyu kenan wasu kuma Allah suke gori cewa ai su ne masa ibada to haulai alƙadariya wannan kuma su ne kadariya annufat masu kore ainihin wato wato iko allazina yaquluna wanda suke cewa innal ibadat cewa ibadu shuri'at athmanan an shar'anta ne wai kuɗi ne ko biya ne lima yanalu ibadu ga abin da bayi suke samu min thawabi na daga lada wan na'imi da ni'imomi wannan bi manzilati istifai ujratul ajiri wai ibada kaman biyan dan kodago ne ladansu abinda suke gani kenan naka kenan gwargwadon inda yi iya abin da za ba shi babu faralla ta Allah kamar yadda kullum muke sare mun yi sallah ɗaya a jami'a ba mu lada 27 ku so a gurin su ba haka bane kawai daidai wai ladan da mutum ya aiki daidai abin da za a ba shi wa qalu suka ce qalu suka ce wali hadha yaj'al Allah ta'ala 'iwadan dan Allah yake sanya musanye ga kauli kamar yadda yace wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun za a kira mutane a ce to ku waɗannan aljanna an gada muku ta ne saboda aikin da kuke kenan kawai ne da yadda suka yi a biya su wa qawlu udkhulul jannata bima kuntum ta'malun da faɗin Allah da zai ce ku shiga aljanna da irin aikin da kuke da faɗin Allah zai ce hal na illa ma kuntum ta'malun ba za a saka muku da komai ba sai abin da kuka kasance kuna yi da kuma kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wanda yake hadisi kudusi Allah yana cewa ya ibadi inna ma hiya a'malukum usiha lakum suma wa fikum iyaha Allah yana cewa bayina waɗannan ayyukan ku ce na kididdige ta kuma zan cika muku ita daidai wa daida wa qawlu ta'ala da faɗin Allah mu ce inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab ana cika masu hakuri ranar su ba tare da hisabi to kaga ko anan ma Allah ya ce ba tare da hisabi ba kaga kenan za a iya ba su fiye da me fiye da abin da suka yi qalu su masu wannan ra'ayi suka ce wa qad Allahu subhanahu jaza'an wa ajran wa in mun lura da waɗannan ayoyi ai Allah ce jaza'an sakamako wa'ajiran ajran lada wa thawaban lada la'annahu yathubu ila al-amali min amalihi domin yana dawowa zuwa mai aiki daga irin aikin ne ay yarju ilayhi minhu yana dawo masa da aikin da yi ne wanda jaza' ya zama biyan lada ne Allahu lalo ya tuba ila al'amal saboda wai yana dawowa zuwa wanda ya aiki wa tarju ilayhi thamaratu amalihi fi dunya sakamakon aikinsa za ta dawo zuwa gare shi a duniya liyan kudaha dan ya bibiye ta wa hasaba nafsahu alaiha kuma yi kansa hisabi a kanta wa ya arifu ma fi amalihi min naqsin ya san abin da yake cikin aikinsa na daga tawaya wani hirafin anil jadda da kaucewa hanya wala budda bi qadri ma wajada bi ba makawa daga gwargwadon abin da ya samu a cikin sakamakon aikin nasa ti sabat wacce ta dawo wa raja'at ilaihi fi duniya ta dawo zuwa gare shi ka kullu shu'uni wal a'mal ad-dunyawiyya kamar dukkanin al'amura da shauran ayyuka na duniya min sana'atin daga sana'a wa zira'atin da shuka wa tijaratin da kasuwanci wa gairiha da wani wannan fa ta darakul abdun naqs wa sai i gano ta da i wa ta haras siratul mustaqim kuma ya kirda don hanya wacce take miƙaƙiya don ya gyara fa iza lam yanqud amaluhu idan bai bibi aikinsa ba wa lam yahasib nafsahu bai kansa hisabi ba lam yaghlub alayhi min al-ghaflati wal jahalati wat taqlid al-a'ma lama yaghlub alayhi da bai rinjaye a kansa ba min al-ghaflati ne daga rafkanwa wal jahalati da jahilci wat taqlid al-a'ma da kuma koyi wanda yake makawo kana zalika qadi'an li udrihi yawm al-qiyamah to nan sai zama mai yanke hanzarinsa ne rana alkiyama domin ya dawo in ya dubi abubuwan da yi a nan wa kansa hisabi ya gyara to shikenan kaga kenan gobe alkiyama wani abubuwan sai su zama ainihin masu yanke hanzari a kansa qalu suka ce walau rati bil amali ba dan sakamakon ya ya fara da aiki ba lam yakun li tasmiyati jaza'an wala ajran wala thawaban ma'an da ambatansa sakamako ko lada da bai zama yana da ma'ana ba su dai masu waɗannan qalu har ila yau suka ce wa dullo alaihi alwazn ma'auni yana shirewa akan wannan falola ta'alluqu thawabi wal iqabi bil a'mal ba dan ratayuwar lada da hukuma da ayyuka ba waqti iya halaha da hukunta ta gareta wa kaunuhu kal asmani laha da kasancewa waɗancan ladan kamar wai biyan kuɗi ne ga aikin da aka yi lam yakun lil wazni ma'ana da auna ayyuka ma mai zama yana da ma'ana ba faƙar ƙala ta'ala gashi kuma Allah ce walwazi ne yau ma'izi ne ma'auni a ranar to ma'auni ne na gaskiya a masakulan mawazi ma'aunin su suka yi nauyi waɗannan su ne masu rabauta a manfafat mawazi ne mafa wulai ka wanda ma'aunin su ya tawaya waɗannan su ne wanda suka tabar da kawunan su bima kanu bi ayatina yazlimun da sababin zaluntar ayoyinmu da suke haka wannan su ne masu yi wa Allah gori da cewa ai da abin da suka samu za su samu ne don aikin da suka yi ba wai don wata farala ta Allah to kenan suna yi wa Allah gori kamar yadda Allah ce mun nuna alaika an aslam Allah ya ce kulla ta mun nuna alayya islam suna yi wa Allah gori wai cewa ai su musulmi ne suna yi wa Allah ibada Allah ce la tamunnu alayhi sa kakwaiwa kakwai mun gorin musulunta balillahu yamunna alaikum an hadakum lil iman Allah ne zai muku gori in ma abun gorin ne Allah ne zai muku gori domin shi ya shirye da ku zuwa imani har kuka yi aiki to wahatani ta'ifatani mutaqabilatani ashaddu taqabul waɗannan jama'u guda biyu da waɗancan jahamiya da waɗannan ƙadariya to sun kalli juna matuƙar kallon juna wai sun ci karo da juna wa bai na ma a ta tabayin a tsakaninsu akwai nisa mai girma فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة su jabariya ba sanya wato wani alaƙa tsakanin aiki da sakamako ba har abada babu suna ganin babu wani alaƙa tsakanin aiki da sakamako وجوز تحلتا أن يعذب الله من أفنى عمره في دعاتي cewa Allah zai iya wanda ma ya karar da rayuwarsa baki ɗaya ciki masa bauta ba tare da saba masa ba ai zai iya masa azaba to kaga wannan kuma ina adalcin Allah ke wayan umman afna umrahu fi ma'asiyati suna ganin kuma wanda zai iya ni'ima ga wanda ya karar da rayuwarsa ba a cikin saba masa zai iya ɗaukarsa kuma ya tsindima shi aljannarsa baki ɗaya ba tare da wani abu wa kilahuma bin nisbati ilayhi sawa wai suna ganin wannan duk ne a gurin Allah kenan da kai aiki da ka aiki duk ne domin sakamako ba shi da alaka da aiki وجوزت أنه يرفع صاحب العمل القليل على من هو عادم منه عملا sun halatta cewa ma'abocin aiki ɗan kaɗan Allah zai iya ɗaga shi akan wanda ya fi aiki mai yawa wa aksara mafi yawa afdalu darajat ya bashi daraju mafi mafificiya akan wanda ya aiki mai yawa wal kullu inda murajun ila madil mashi'ati duk wannan ya koma ne zuwa ra'ayinsu da suke ganin cewa ai mashi'a tana hannun Allah yana yin abin da ya ga dama ka wanda ta masa ma ya iya sa shi a wuta wanda kuma bai bi shi ma bai ba komai ba ya isa aljanna ma mafi daukakan ma aljanna min gairi ta'alim wala sababi ba wani dalili ba sama wala hikimatin taqtari takhsisaha wa thawab babu wani hikima da ta hukunta wannan kibanta su da wannan lana wa hadha bil iqab wannan kuma kan kibanta shi da hukuma to wannan ra'ayin su to shi wannan ra'ayi ne wanda ya kauce hanya wal qadariya su kuma qadariya aujabat asla sun wajabta Allah cewa su abin da ya fi dace waje ala zalika kullahu bi mahall amal sun sanya wannan da tsantsar ayyuka wa samanin laha kuma biya ne na ayyuka cewa dole ne Allah ya yi bawa kaza kaza kaza kaza saboda ya yi kaza wa anna wasula thawabi ila al-abd biduni amalihi fi tanqis tanqis wai saduwar lada zuwa bawa ba tare da ya aiki ba wannan akwai ainihin tauyewa bi ihtimali minnati sadaqati alayhi bila thamanin cewa da ta ɗaukuwar wato eh, kyautar sadaka ga mutum ba tare da mai ba ba tare da wani kuɗi ba to su ka sun sa Allah dole cewa in bawaye dole ya masa kaza tare da cewa ai aljanna ana shiga ne da rahama Allah kamar yadda ya tabbata a yi sun annabi sallallahu alaihi to duka waɗannan waƙata qatalahumullah yace a bisa wannan ra'ayi nasu Allah ya halakar da su wa ajhalahum billah mamakin jahilcin su da Allah wa agarrahum bi mamakin rudin su da Allah ja'alu tafaddulahu wa isanu ila abdi bi manzilati sadaqati al-abdi ala al-abdi sun sanya farala Allah da kyautayinsa ga bawansa a matsayin sadakar da bawa zai wa bawa hatta qalu hadda har suka ce inna iqa'ahu ma yu'i ujratan ala amalihi أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل ويباوع الله يباوع باوع أبونا ذي باشي أبي سالادا أيكن دي shi ne shi ya fi soyuwa zuwa ga mafi tsarki gare shi da ya bashi ba tare da yayi wani aiki muqabalatul jabariyatu ashaddal muqabala jabariya su kuma sai suka kishiyance su matsananciyar kishiyanta walam yaj'alul amali tathiran fil jaza'i albantata ba su sanya wani tasiri ga ayyuka ba a wajen sakamako su suna ganin kawai mutum ya yi aiki bai aiki ba kawai abin da Allah ya ga dama shi zai masa alhali kuma eh, Allah ya sanya mai sakamako ga wasu ayyuka wanda ya kaza za a yi masa kaza su suna ganin a ah, ba do ko ya yi kaza ba dole ne a yi masa kaza to ka waɗannan jama'u guda biyu dukkaninsu ba sa kan hanya wanda zai bi ya mana magana akan amsar akan waɗannan abubuwa da suka faɗa wannan su za mu karanta insha Allah a darasi na gaba Allah subhanahu wataala ya gano da mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa ana rabbuka rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil